bayan gabatarwa dai ga majalisar dokoki ta ƙasa ƙudurin ya kawo suka a sassa daban-daban na ƙasar nan kuka ya bayyana cewa abin da 'yan najeriya ke bukata shine sadarwa da bayanai masu inganci dangane da matakan saye-saye da ake yi saboda 'yan ƙasa da dama na fama da matsalar talauci. gwamnan jihar borno babagana umar azilim na shirin gina layin dugo na cikin gari domin hada birnin maiduguri da kewaye kashi na farko na irin wannan aiki da ya arewa zai shafi wato zai fara ne da wasu tashoshi guda goma sha biyu da aka keɓe a cikin birnin maiduguri domin haɗa manyan kasuwanni da makarantu da sauran wurare na taruwar jama'a tare kuma da wuraren da za su iya zama wani dandamali na tattalin arziki aikin wanda dai za a iya faɗaɗa shi zuwa ƙananan hukumomi a nan gaba zai sauƙaƙa zirga-zirgar matafiya da kayayyaki ba tare da wata matsala ba da kuma buɗe harkokin tattalin arziki na layin dogo a fadin jihar ta borno da yake buɗe wuraren da aka wato da ke duba wuraren da aka tsara domin samar da tashoshin jirgin kasan kwamishinan sufuri da harkokin makamashi na jihar borno aliyu muhammad bamanga ya bayyana cewa ana ci gaba da nazari da tantance irin haɗari na muhalli tare da tuntubar al'umma domin tabbatar da nasarar aiwatar da aikin. to nan kuwa shugaban kasa bola ahmed tinubu ya isa birnin cape town na kasar afirka ta kudu domin halartar taro karo na goma sha ɗaya na kungiyar kasashen najeriya da afirka ta kudu wato bnc ministan hulɗa da kasashen waje ta afirka ta kudu mai suna ronald lamola shine ya karɓi shugaban kasar bola tinubu tare da karamar ministan harkokin waje ta najeriya bianca Ojukwu. hakan na zuwa ne yayin da najeriya ta nemi goyon bayan afirka ta kudun akan akan yunkurinta na samun gurbi a cikin domin zama mamba kenan a kungiyar G20 da kuma BRICS. Najeriya dai na neman goyon bayan Afirka ta kudu domin ta zama jagora a cikin tattaunawa a taron G20 da za a yi Afirka ta kudu. Karamin ministan harkokin wajen kasar nan Bianca Ojukwu ita ce ta gabatar da wannan bukata yayin rufe taron ministoci na sha ɗaya na haɗin gwiwa tsakanin Najeriya da Afirka ta kudu a birnin Cape Town na ƙasar ta afirka ta kudu a ranar litinin da yake jaddada aniyar najeriya wato da take jaddada aniyar najeriya na samar da zaman lafiya ministar ta buƙaci ƙasar afirka ta kudu da ta ba da goyon bayanta wajen gaggauta samar da zaman lafiya a sudan wasu 'yan bandaga sun harbe wani matashi mai suna bright a jajiberin bikin aurensa a garin Ihe Ala da ke can jihar anambra kamar da yadda ganin mamacin ya tabbatar a rahoto cewa dai bright ya je ne domin ɗauko matar da suke shirin yin aure mai suna chiwendo eyala tare da babban abokin ango da kuma babbar kawar amarya a lokacin da al'amarin ya faru dan uwan mamacin dai wanda ya bayyana cewa ganau a wurin da al'amarin ya faru a kusa da mahadar ego eyala sun tabbatar da cewar maharan waɗanda adadinsu ya kai guda biyu suna kan babura ne inda suka fara harbi har suka harbi harbe shi sau biyu a kansa to ana shan labaran ne dai daga nan mita 93.1 arewa rediyo a zangon fm zama kuma iya sauke manhajar mu ta arewa rediyo daga play store akan wayoyin zalula. To madalla yanzu labaran ƙasa da na ƙetare zai dora inda jam'iyyar APC ta nesanta kanta daga wasu rahotanni da ake yadawa cewa wata ƙungiya daga cikin jam'iyyar ta balle. Wadda kungiyar take kirarin cewa za ta yaƙi jam'iyyar a kakar 2027. sai dai kuma a cikin wani martani da gaggawa da jam'iyyar apc ta mayar ta bayyana cewa babu kanshin gaskiya a rahotannin da ake yadawa cewar akwai ƙungiya da ta balle daga cikin jam'iyyar apc kuma za ta yaƙe ta a siyasance da kuma ci gaba da neman goyon bayan jama'a ta bangarori daban-daban. to muka tsallaka kasashen ƙetare a yau ne shugaban ƙasar amurka joe biden ya kai ziyara a ƙasar angola a ziyararsa ta farko kuma ɗaya tilo a yankin kudu da hamadar sahara wadda ta mayar da hankali a kan wani babban aikin samar da ababen buwar rayuwa biden dai ya isa ƙasar da ke magana da harshen portugal mai arzikin man fetur da yammacin jiya litinin domin ziyarar kwanaki biyu wadda ta shafi wani aiki na ƙasa da ƙasa na gyaran layin dogo da ke jigilar ma'adanai daga kasashen da ke kusa da teku zuwa tashar jiragen ruwa ta yankin lobito na angola domin fitar da kayayyaki kenan zuwa kasashen ketare biden wanda zai mika mulki dai ga donald trump a ranar 20 ga watan janairu ya fara ziyararsa a yau dinnan talata tare da tattaunawa da shugaba joe lorenco da kuma wato a birnin london da ki kasance babban birnin kasar daga baya kuma zai gabatar da waɗansu muhimman jawabai da sauran sassan duniya ko isra'ila ta bayyana cewa ta kai hari akan waɗansu wurare a lebanon da yammacin ranar litinin bayan da ta sha alwashin mayar da martani akan harin da ƙungiyar hezbollah ta kai a kan wani sansanin sojoji inda bangarori guda biyu ke zargin juna da karya yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da aka cimma a makon jiya a cewar ma'aikatar kula da harkokin kiwon lafiyar jama'a ta ƙasar aƙalla mutane tara ne suka mutu a sakamakon harin da isra'ila isra'ila ta kai akan waɗansu ƙauyuka guda biyu na kudancin ƙasar ta labanan dakarun tsaron isra'ila dai sun bayyana cewa sun kai harin akan sansanonin ƙungiyar hezbollah da ababen more rayuwa a faɗin ƙasar ta yayin da ta jaddada ƙudurinta na cin mai yarjejeniyar tsage ta buɗe wuta hezbollah ta bayyana cewa tana mayar da martani ne akan keta haddin da isra'ila ta yi kuma ta bayyana cewa ta kai harin kariya inda ta karɓe wato ta harba rokoki akan wani sansanin sojoji na isra'ila a yankin da isra'ila ta mamaye firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya bayyana harin na hezbollah a matsayin wani mummunan keta yarjejeniya ta tsage ta buɗe wuta yana mai bai shan alwashin cewar isra'ila za ta mai da martani mai karfi. to a nan kuwa kasar sin ta ɗage tsauraran takunkumin cinikayya na jan nama da kasar australia a cewar mahukunta a safiyar wannan rana ta talata wannan mataki a yanzu dai ya warga ɗaya daga cikin manyan takunkumai wadda ke cikin takaddamar cinikayya a tsakanin kasashen guda biyu ministan cikin wato ministan ciniki mai suna dan farrell ya bayyana cewar sun kusa kaiwa ga matakin kawar da dukkanin wani tarnaki da ke cikin cinikayya a tsakanin su musamman ma tsakanin kasar tasin da australia wadda ya shafi dala dalar amurka biliyan ashirin shirin na fitar da kayayyakin australia zuwa kasashen ƙetare daban-daban kamar yadda bayanai suka nuna yanzu kuma sai bayanin harkokin kasuwanci To a bangaren na harkokin kasuwanci Najeriya ta samu nasarar tara dala biliyan biyu ta hanyar gwanjon lamani wanda ta yi a baya-bayan nan wanda ya zamo gagarumin ci gaba a kokarin da take na cike giban kasafin ta gwamnatin na shirin tara kudade ne domin kara kasafin kudin shekarar 2024 wanda ke fuskantar tabarbarewa a sakamakon karancin kudaden shiga da ake ci gaba da samu da kuma karin kudaden jama'a haka zalika najeriya da ta samu kudin shiga da ya kai dala biliyan 8.8 amma kuma dala biliyan 2.2 ne kawai aka ware a hukumar hukumance gwamnatin ta yi gwanjon lamanin ne a ƙarƙashin tsarin wata doka wadda ta baiwa ƙasashe irin su amurka da waɗansu masu zuba jari da ke ƙetare damar shiga su ma a dama da su. Ga labaran nishaɗantarwa. To gwamnatin tarayya ta bayyana cewa bikin fina-finai na Zuma na ƙasa da kasa wani dandali ne na baje kolin labaran Afirka. Ministan fasaha, ministar fasaha da al'adu da kuma yawon buɗe idanu har ma da tattalin arziki a fannin kirkira Hannatu Musawa ita ta bayyana hakan a Abuja yayin bikin nuna fina-finai na Zuma da aka haska fim din mai martaba na Prince Daniel Aboki. Ministar dai wadda ta samu wakilcin mataimaki na musamman ga shugaban ƙasa kan har harkokin kirkire-kirkire prince baba abba ya karfafa wa 'yan najeriya gwiwa da su rika tallafawa fina-finai da kuma tallata fina-finan tare da halartar irin wannan biki na nuna fina-finai na ƙasa da ƙasa a nasa bangaren da manajan darakta na hukumar fina-finai ta najeriya dr Nuhu ya bayyana cewa bikin fina-finan na zuma na ƙasa da ƙasa zai sauya fasalin fina-finai inda ya ƙara da cewar tasirin tattalin arziki a bangaren ya ƙara kara wa masu ruwa da tsaki a harkar fina-finai na Najeriya sha'awa su rungumi bikin. saurari labarin wasanni. To mai horar da yan wasan kungiyar kwallon kafa ta Southampton mai suna Martin Russell ya bayyana cewar ya yanke shawarar ci gaba da rike dan wasan Super Eagles Paul Onuachu saboda babu wata kungiya da ta nuna sha'awar daukar sa a kasuwar saye da sayar da yan wasa ta kakarar da ta gabata. Idan za a iya tunawa dai Onuachu ya buga wasanni guda shida da kuma ya samu katin gargadi guda ɗaya a kakar gasar wasa ta bana a kungiyar kwallon kafa ta Southampton a gasar Premier. Faisal ya bayyana cewa yana tunanin dan wasan na Najeriya zai bar kungiyar a lokacin cinikayyar 'yan wasa da ta gabata amma ya bayyana cewa idan har yana farin ciki da ci gaba da zama a kungiyar to zai amince da hakan. A wani labarin kuwa dan wasan tsakiya na kungiyar kwalakaba ta Fiorentina mai suna Edordo Bob ya karfa ya farfado bayan da aka kwantar da shi a sashen kulawa na musamman na asibiti a ranar Lahadin da ta gabata sakamakon faduwar da ya a filin wasa yayin wasan league na da inter milan an dakatar da wato an dakatar da wasan bayan faruwar al'amarin a cikin mintuna goma sha shida sai dai kuma kungiyar ta cikin wata sanarwa da ta fitar a ranar litinin ta ce matashin mai shekara 22 ya farfado kuma ana ci gaba da tsammanin cewa zai sake samun kwarin gwiwa da kuma karfin lafiya yayin da aka cire masa bututun shakar iska a cewar sanarwar dai dan wasan yana cikin kwanciyar hankali yanzu kuma za a sake yi masa gwaji a cikin kwanaki masu zuwa. Labaran abubuwan da suka faru a rana mai rana mai kamar ta yau uku ga watan Disamba ne sojojin Najeriya suka kashe sama da mutane 120 yayin da suke halartar taron Maulidi kenan a ƙauyen Tudunburi da ke can jihar Kaduna. Hakan ta faru ne a shekarar 2023 da ta gabata. mai sauraro da haka muka kawo ƙarshen labaran dai na ƙasa da na ƙetare a wannan lokaci a madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na arewa region 93.1 sai sandra kaura da ta tsara labaran kamar yadda aka ji khadija ta abdullahi haya ta sarrafa na'ura domin sa damu da ku a wannan lokaci sunana nura haruna mudi nake fatan za a ci gaba da kasancewa lafiya.